Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan dare na yau Asabar 11 ga watan Yuli shekarar 2020. Baba Yakubu makeri ne tare da Murtala Faruku Sanyin na da sauran abokan aiki daga birnin Washington DC muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirinmu na wannan lokacin. a cikin shirin namu ne za ku ji cewa jinginar da ibrahim magu na hukumar efcc da amincewa da muhammad umar a matsayin mai kula da hukumar da mahukunta suka yi ya bar baya da kura kuma muna dauke da rahoto akan haka za ku kuma ji kira da mutanen kauyukan gabashin isa na jihar sokoto suka yi ga gwamnati ta kawo musu dauki ga mawuyacin hali da suka shiga sakamakon ayyukan 'yan bindiga da ya sanadiyyar barin gidajensu Ibrahim Galiba sai garba kuma na tafi da shirin sa na amsoshin tambayoyin ku. Akwai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku amma sai mun fara jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau Asabar ta gargadi Amurkawa da su ƙara yin taka tsantsan a China sakamakon karuwar hatsarin kamin jami'an tsaro da kuma tsare su tare da hana su ficewa daga kasar a cikin wata sanarwar gargadi da ma'aikatar ta bayar ga amurkawa da ke china ta ce ana iya tsare 'yan amurka ba tare da ba su damar tuntubar ofishin jakadancin amurka ba ko kuma bayyana musu laifin da ake tuhumar su ta kara da cewa amurkawa na iya fuskantar dogon lokaci na tambayoyin tuhuma da kuma tsare su akan wasu dalilai da suka danganci tsaro sanarwar ta ce jami'an tsaron china za su iya tsare amurkawa ko su fitar da su daga kasar saboda aikewa da sakonni masu muhimmanci da suka shafi gwamnatin china to amma kuma bata bayar da kwakwaran misali ba haka kuma ma'aikatar bata bayyana dalilin yin wannan gargadin ba. gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da dangantaka take ƙara tsami tsakanin ƙasashen biyu sakamakon wasu al'amura da suka shafi annobar covid-19 da kasuwanci da sabuwar dokar tsaro ta hong kong da kuma zargin keta haƙƙin bil'adama a yankin xinjiang a 'yan kwanan nan washington da beijing sun yi musayar hana biza ga jami'an juna wanda ya ƙara bayyana taɓarɓarewar dangantaka tsakanin su ba a sami martanin ma'aikatar harkokin wajen china ba a ranar yau asabar da ba aiki 'Yan sandan Afirka ta kudu sun ce mutane biyar ne suka mutu a wani hari da aka kai a wata majami'a a yammacin Johannesburg a safiyar yau Asabar. inda maharan suka yi garkuwa da wasu mutane amma daga baya suka sake su yan sanda sun kama kimanin mutane arba'in suka kuma kwace makamai arba'in da suka hada da dogaye da gajerun bindigogi da ke da alaka da harin da aka kai a majami'ar a zubekum a cewar mai magana da yawon rundunar 'yan sandan vinshu naido tun da farko 'yan sandan sun wallafa hotunan wasu daga cikin makaman da aka kwace a shafin twitter suna cewa suna kokarin shawo kan yanayin na garkuwa da mutane da kuma harbe-harben da ake yi daya daga cikin musabbabin tashin rikicin da ake hasashe shine fafutukar iko da majami'ar tsakanin bangarori biyu masu adawa da juna a cewar kafafen yada labaran kasar to labaran suna zuwa muku ne daga nan sashe hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya ce nan ba da jimawa ba zai sanya hannu a wata dokar shugaban kasa akan shigowar baki 'yan kasashen waje da za ta hada har da tafarkin samun zama 'yan kasa ga baki da suka shigo amurka a haramce tun suna kananan yara a wata hira da wani gidan talabijin na harshen spaniyanci mai suna telemundo trump ya ce shirin nan da ke baiwa baki kananan yara damar zama a amurka a wucin gadi yana nan daram to sai dai wannan bai kunshi yin afuwa ba in ji mai magana da yawon fadar shugaban kasa ta white house jude diri a wata sanarwa bayan hirar ta shugaba trump sanarwar ta fadar white house ta ce dokar ta shugaban kasa za ta kafa ingantaccen tsarin shigowar baki kana ta jaddada cewa trump zai yi aiki ne tare da majalisar dokoki domin samar da dokar da za ta kawo maslaha akan abubuwan da suka shafi zaman ɗan ƙasa tare da ingantaccen tsaron kan iyakoki da kuma wasu sauye-sauye na dindindin amma fa ba afuwa ba a can baya gwamnatin trump ta yi yunkurin soke shirin na baki kananan yara shirin da aka kirkiro a lokacin mulkin obama da ke ba da kariya ga baki fiye da dubu bakwai. Trump bai bayar da cikakken bayani akan daukacin dokar shigowar bakin da ya ce zai sanya wa hannu ba, illa dai ya ce za ta hada da shirin na baki kananan yara. Akalla mutum ɗaya ya rasa ransa yayin da masu zanga-zanga a babban birnin kasar Mali suka mamaye muhimman gine-ginen gwamnati suka kuma toshe manyan tituna a jiya Juma'a inda suke neman shugaban kasar Ibrahim Bubakar Kaita ya yi murabus. Shugaban mai shekaru 75 a duniya ya faɗa a wata sanarwa cewa ya yi allah wadda ya da rashe-rashen rai da kuma dukiyoyi da zanga-zangar ta haifar gidan talabijin na kasar ta mali ortm ya rufe aiki jin kaɗan bayan da masu zanga-zangar suka tattaru a wajen ginin gidan hoton bidiyon da sashen bambara na muryar amurka ya ɗauka ya nuna taron dubun dubatar masu zanga-zanga da suka tattaru a farfajiyar ginin majalisar dokoki suna neman kaita ya sauka daga mukaminsa. haka kuma an ba da rahoton cewa dakarun kasar sun harba barkonun tsohuwa ga masu zanga-zangar da ke jefa duwatsu ga ginin majalisar an kuma ga masu zanga-zangar sun kakkafa shingayen killace ginin da kona tayoyi a kokarin toshe wani babban titi wasu shaidun gani da ido sun ba da rahoton jin karar harbin bindiga a kusa da majalisar dokokin da kuma kafar yada labaran gasar wannan ne karo na uku na babbar zanga-zanga a bamako a cikin watanni biyu da suka gabata an ga jagororin zanga-zangar suna kira ga mabiyansu da su mamaye gine-ginen a matsayin tasu matsin lambar ta tilastawa shugaba kaita na yayi murabus saboda kasa samar da sabon tsarin siyasa. agaida da Murtala Faruk Sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla a Najeriya ruwa na neman ya ci dan kada a sanadiyar jinginar da Ibrahim Magu na hukumar EFCC da kuma amincewa da Muhammad Umar a matsayin mai kula da hukumar da mahukunta suka yi. To sai dai wannan matakin ya bar baya da kura kamar yadda wakiliyarmu Madina Dauda ta aiko mana a wannan rahoto. al'amarin ya sa ɗaruruwan ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yi hasashen gurfanar da hukumar efcc a gaban kotu saboda ƙin bi musu haƙƙi tare da binciken mai gaskiya ko mara ita kamar yadda suka nema a shekarun baya dr sani abdullahi wamban shinkafi shine yake jagorantar ƙungiyoyin ina aiki da kungiyoyi kungiyoyi masu kishin yaƙi da cihanci da rashawa masu son a yaƙi da cihanci da rashawa a najeriya suna tare da wannan tafiya amma mun kai korafi a wannan hukumar yaƙi da cin da rashawa da bata dukiyoyin al'umma a ƙarƙashin tsohon shugabanta na riƙon ƙwarya ibrahim magu shekara ɗaya da kwana biyar yau ko da sati ɗaya har yanzu ba an ɗauki takardun da an kai su cikin kwandon shara an yi biras da su to yanzu menene matakin da kake so ka ɗauka kenan yanzu matakin da nake son ɗauka shine ina kira ga shugaban hukuma ta efcc mai yakin cin hanci da rashawa da su gaggauta binciken jihar zamfara kamar yadda doka da ta kafa ita hukuma efcc ta shekara ta biyu idan ba su yi ba to ba mu da wani abu wanda yadda ya rage mana shine mu garzaya gurfanar da kuma efcc jami'anta gaban kotu domin a tilasta musu su aiki su kamar yadda dokar da ta kafa ta dokar ta ce su hana a yi hanci da rashawa su bincika sannan su hukunta akan wannan shi da dr sani abdullahi shinkafi ya yi cewa za su shigar da efcc kara sa na tuntuɓi kwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara ibrahim ko ƙungiyoyin suna da kudumin shigar da hukumar efcc kara kotu ga bayanin da ya yi ƙungiyoyin neman yancin ɗan adam suna da hurumi a ƙarƙashin dokokin najeriya idan muka ɗauki musamman sashi na 36 na tsarin mulkin najeriya suna da hurumi da za su iya shigar da kara to amma sai dai idan sun shigar da kara suna karan efcc ne kawai to karar su ina ganin ba za ta zama ta kwalliya ta biya kudin sabulu ba domin ita hukumar efcc hukuma ce wadda take tana da nauyin ta yi bincike kuma ta kama kuma ta daure kuma a yi duk abin da ya kamata amma gurfanar da mutum a matsayin ana zargin shi ko da laifi ko wani abu a gaban kuliya wannan nauyi ne da aka dora ka cokau akan babban lauyan gwamnati na tarayyar najeriya kuma ministan shari'a daidai da hurumi na sashi na 174 cikin sashe na ɗaya da na biyu na tsarin mulkin najeriya shi ya sanya ita hukumar efcc take karkashin ministan shari'a ɗin to kuma idan akwai korafe-korafe to yana da muhimmanci shi yasa kake gani wani lokaci akan kwace shari'un daga hannun su hukumar efcc ko icpc shi ministan shari'a ya ce kai tsaye shi zai shigar da karar shi kai tsaye akan irin wannan abu idan ya taso idan ya ga akwai jinkiri a yanzu haka sufeto janar na 'yan sanda muhammadu adamu ya umarci duk wani dan sanda sanda da ke makalle da hukumar efcc da ya koma ofishinsa na ainihi a wani mataki na tsaftace hukumar domin ta ci gaba da aiki a bisa tafarkin shugaba muhammadu buhari madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda mutanen kauyukan gabashin isa na jihar sokoto da suka kaurace daga gidajensu domin su tsira da ransu daga kisan gilla da 'yan bindiga suka ta mai musu wakilin muhammad nasir ya zanta da wasu daga cikinsu da ke zaune a ɗaya daga cikin sansanin 'yan gudun hijira da ke yankin ga kuma abin da suke cewa dai mu da bakin na mu sani da bakin inda na sani nan ne bakin katanga duk gaba ɗaya kwanta da ɗan madai gaba ɗaya gabacin nan duk an koro muna nan isa makaranta gaba ɗaya garuruwan nan babu kowa hatta da bafara gaba ɗaya ɗan da mu da sarakunan mu duk kowa ya gudu yanayin zama wurin ana ɗan kawo mana taimako amma kuma taimakon bai isa mu abinda muka san hukuma ta sani a taimaka mana irin tabarmi barguna dai ga suna wurin zama amma kuma yake ba zama muka so mun a taimaka mana akan waɗannan mutane don cikin muke mun yi shuka ta so noma kuma an hana mu noma. Abin da ya kawo mu cikin garin Isa ko Roma an kai saboda ko na mai ba mu da komi ya ko abincin da gare mu ba mu da su ba sai sa ba mu da su ba diyan mu ma wasu ba su san yanda suke ba hatta mai garin mu shi ma ya baro ƙasa sannan bayan haka nan mutanen masu ko masu ma an bi su ana kashi ko ba hujja ba iye abin da muke nema taimako ga Allah na mutane ga hukuma Allah taimaka mana ko ba abinci ba an muna son taimako a shiga waɗannan mutane a walakantar mu da su wasu sun ka walakantar da mu amma dan a ba mu abinci ai bai zan abu ba tun da an ba mu abinci suna ga kasa an mu muna cikin wahala da ƴaƴan mu da mazan mu ko ba hujja ba birni na zuwa amma har yanzu ba mu ji abin da ya kama ba amma an ce yana kashin jama'a lalle an ce yana kashin jama'a su baran yana kashin dan a duniya har sun buɗe baki sun ce mana wallahi sai mun ga kaskanci suke tun da muna dariya an kawo mana jirgi wallahi mun bakin rayuwar mu a kallon eh, sunana Alhaji Aliyu Talle kudaman na gebeji gaskiya akalla wurin gari akalla dai nan inda muke mai candu mutum ya hidu sannan akwai su shanawa akwai su bargaja akwai su lugu akwai su dan zanki akwai su modaci nan dai inda ka sani garuwan ga har gara akwai mutum mu wallahi tun da garuwa ne sun ka ta fiye da gari goma sha hudu yanzu nan muna nan makaranta mu eh mai candu firamare to yanzu ga mutanen nan ne na kore cewa gobe in wani abu ya na ba da mutanen mu nan wasu yara sun ta sun yara saboda abinci a matsalar abinci suna son ma su koma gida in kakashe su za a yi duk gaba ɗaya a kakashe su da ba yi su kawo ne su zauna babu wani abinci ana ta an shiga kwancin rayuwa. A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin mai nasara nasara kuntuwa da sauran masu sauraronmu waɗanda ganin an soke aikin hajjin bana saboda annobar corona ke son sanin ko sau nawa aka taɓa soke aikin hajji a tarihi kuma akan wani dalili da kuma kashi na biyu na ansoshin tambayoyin malam bafa haruna bajoga mai cewa suwaye ke jagorantar zanga-zanga game da nuna wariyar launin fata da ake yi a amurka Me yasa ake musgunawa Amurkawa baƙaƙen fata a ƙasarsu? Ko da gaske ne a hukumance ana fifita fararen fata kan baƙaƙen fatan Amurka? To bari mu fara da kashi na biyu na ansoshin tambayoyin malam mai nasara nasara kuntuwa. Mai cewa sau nawa aka taɓa dakatar da aikin hajji a tarihi kuma a bisa wani dalili? Idan mai tambayar na saurare ga shugaban majalisar malaman izala shiyar birnin tarayyar najeriya abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri wanda zai dora a ci gaba da bayanin da yake yi cewa an soke aikin hajji har sau arba'in a tarihi bisa dalilai daban-daban inda yau ya ci gaba da cewa hakanan kuma wato annoba da kuma musibu daban-daban sun yi ta faruwa kamar a shekara ta 1837 zuwa 1858 duka dai wato na'oi daban-daban na annoba sun sha faruwa wadda kuma dalilin haka din ya sa ba a yi aikin hajji ba har zuwa wato ainihin shekara ta 1840 daidai sannan kuma daga shekara ta 1846 wato cutar kwalara wato cutar amai da zawo wadda ta barke a yankin kasa mai tsarki wato makkatul mukarrama akalla mutane a alhazai musamman da kuma mazauna kasar mutane wajen dubu goma sha biyar allah karɓi rayuwarsu sakamakon wannan musiba ko kuma annoba da ta faru saboda haka duk irin waɗannan abubuwa sun sha faruwa kamar wadda ta faru a shekara ta 1850 da kuma ainihin wato dawowa zuwa ta shekara 1865 zuwa 1883 saboda haka kenan wato koda ba mu ambaci dalilai da kuma lokuta har guda 40 din ba to akalla dai tarihi yana nuna mana cewa wato binciken ya tabbatar da an soke aikin hajji zuwa wannan adadi da muka yi bayani sannan kuma ga kaɗan daga cikin dalilan da muka yi bayani sa'annan kuma idan muka duba yawancin abubuwan da suke kawo cikas ko kuma suke sa a soke wannan aiki na hajji wanda rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar to za ka samu wato ta'addanci ne na makiya wadda suke kirkiro abun kuma su jefa shi su kwatanta shi da addini sa'annan kuma za ka iske a wasu musibun da kuma anobar da suke faruwa to kusan a wancan lokaci tun da dai musulunci ga tsarin da ya yi na cewa idan ana wato annoba ko kuma musiba a garin da ake yi to waɗanda ke cikin garin ba za su fita ba kamar kuma yadda waɗanda ba cikin garin suke ba ba a yadda su shigo ba to waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai da suka haifar da sauke aikin hajji da muka yi bayani sannan kuma irin abubuwa da suke faruwa a na rashin zaman lafiya wadda in muka duba ko da a ka'idar mata zuwa aikin hajji a musulunce wato bayan mutum ya samu ainihin wato guziri da kuma aminci wadda shi ma babban ginshiki ne na ba da damar zuwa aikin haji din kaga in babu aminci har yanzu aikin haji bai waje ba ma ga wanda bai samu zuwa ba tun farko wato ma'ana in dai babu aminci a hanya tun daga gidansa shi alhaji ko kasarsu har zuwa inda zai je da kuma inda zai ratsa ta ciki to in babu wannan amincin to kaga dole zai haƙuri ya dakata sai an samu wannan aminci din to irin waɗannan rashin aminci da kuma cututtuka kamar da bayani ya gabata suna daga cikin dalilan da ya sa wato ainihin aka ɗauke ko kuma aka janye waɗannan wannan gagarumin ibada na aikin hajji kamar yadda bayani ya gabata kuma kamar yadda muka sani kullum aikin hajji ibada ce ta samun dama ta samun lokaci da yawa za ka iske a cikin zuriya a ka iske kaka da kakanni dukkansu mutanen kirki ne kai hasali ma 'yan aljanna ne su amma saboda wasu dalilai ba Allah bai basu dama da za su je su yi aikin hajji ba kuma sun yarda da cewa musuluncin nan aikin hajji ɗaya ne daga cikin ginshikansa da haka wannan imani da suka yi da ainihin wato abin da musulunci ya faɗa akan aikin hajji da kuma rashin daman da ba su samu sun je sun aikin hajji ba to babu shakka bai tawaye musu komai a cikin musuluncinsu ko a cikin imanin su ba hasali ma sai Allah ya shigar da su aljanna saboda shi ke ba da dama kuma bai ba su ba hakanan ga wanda ya samu damar amma irin waɗannan musibu suka dakusar da shi ko suka takaita mishi damar da zai samu ya je ya sauke wannan farali nasa to shi ma ya kwantar da hankalinsa kada ya damu domin abu ne wanda yake ba farau ba sannan annabi sallallahu alaihi wasallama mu al'ummarsa wadda muke da gara basa a cikin rayuwarmu to akwai abubuwa da yawa wadda na san malamai suna nan suna ta karantar da mutane cewa in kai kaza kai kaza musamman abin da ya shafi a ah, istighfari da kuma salati gare shi sallallahu alaihi wasallama a wasu lokuta to kamar kayi aikin hajji ne irin waɗannan abubuwa dai suna nan da yawa to amma dai a zuwa aikin hajjin na zahiri kamar yadda aka saba duk shekara to wannan shine abin da zai natsar da mutane su. muna fata Allah maɗaukakin sarki ya ba waɗanda ba su samu ikon gabatarwa na sauke farali ba wato damar su je su sauke waɗanda kuma Allah ya basu Allah ya basu ikon maimaitawa kuma da wanda ya yi da wanda ma ya sake yi da wanda ma zai yi nan gaba to fatan mu dai shine dacewa da abin da Allah yake so kuma ya yarda da shi kuma ya karɓi wannan ibada din muna fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana baki daya kuma babu abin da al'umma suke bukata a yau musamman dangane da abin da ya shafi irin waɗannan musibu da ke da dakusar da yin ibada musamman ibada ta wajibi kamar sallah da kuma ainihin aikin hajji ɗin sai dai addu'a domin waɗannan musibu ne waɗanda suke tayarwa da duk wani mai imani hankali duk abin da zai hana ka ibada musamman ibada irin ta aikin hajji wacce za a dakatar da bayan Allah daga zuwa gare ta to babu shakka musibar ta kai musiba babu abin da ya kamata mu yi sai komawa zuwa ga Allah mu nemi gafarar zunubanmu sa'annan mu ƙara kusantar shi da duk abin da yake so ya yarda da shi ta hanyar karantarwar manzonsa sallallahu alaihi wasallama da waɗannan takaitattun bayanai ina gani a su masu tambaya ya kamata su kara fahimta muna fata allah karbi ibadunmu ya datar da mu ya kuma sa mu cika da imani wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansoshin tambayoyin malam bafa haruna bajoga game da zanga-zangar da ake yi a amurka kan bambancin launin fata da kuma matsalar wariyar launin fata a amurkar idan mai tambayar na saurare Ga ƙarshen ansarka daga bakin tsohon ɗan sandan Amurka kuma da ɗaɗɗan mazaunin ƙasar Malam Garba Suleiman madakin samu samunaka, wanda yau zai gama da bayanin abin da ake gani a matsayin matsalolin baƙaƙen fata kafin ya ƙarasa da nasu kuma fararen fata. shi ko bature yana baƙin cikin yaya zai je yana aiki sannan wani shi baya aikin komai gwamnati ta rika bashi kuɗi kuma a cikin tax wato harajin da suke biya to in ka ga baki wanda ya jajirce yana aiki to irinmu ne wanda muka zo bakin haure daga nigeria ne ghana ne ina ne daga afirka ne zuwa wajen su jamaica su wajen asia da sauransu banda wannan turawa suna bakin cikin su ga kawai kai baka aikin fari baka na baki duk wata za a baka wani kati wanda ake cewa wato food stamp wannan katin kamar credit card da zaka je duk kantin da kake so ka ɗauki abinci na wata ɗaya wanda zaka je ka ci ka sha amma ba za ka sayi wani ko wando ko riga ko takalmi ko kayan maye giya ko wani abu ba a'a abin da za ka ci ka sha to gwamnati za ta baka wannan to turawa akwai masu karɓa amma wanda suka fi karba baƙaƙen fata ne saboda kare zuci to yana ɗaya daga cikin dalilan da ya sa turawa suka tsangwame su kuma ba kowane baki suka tsangwama ba to wannan kenan to kaga laifin baƙaƙe kenan to laifin turawa kuma a nan na yi bayaninsa amma zan sake maimaitawa kana baki alhaji baffa kana ji za ka ga ka je ka karanta digiri masters digiri kai ko phd ka don kana baki to ba a nan aka haife ka ba ko a ina aka haife ka in dai kai baki ne gashi ajin ku ɗaya da wani baturen da yake kun yi graduatin wato kun kammala karatun ku gaba ɗaya rana ɗaya kun fita an ba ku certificate ɗin ku ɗaya gredin ku ma ku ɗaya to in aka tashi ɗaukan ku aiki abin da za a biya bature ba za a biya ka ba ana iya ɗaukan ku wuri ɗaya ma amma a ɓoye ba za su gaya maka kai ga abin da ake biyan wancan ba za ma su gaya mashi cewa kan ma ya faɗi me ake baka ƙasƙantaccen albashi za a baka don kana baƙi. to yana ɗaya daga cikin launin bambancin fatan da turawa ke yi mu baƙaƙe sannan da wannan idan kana neman kai kasuwanci ne don kai kana baƙi. alhaji bafa haruna bajoga za ka ga kaje banki a baka rance ka yi harkar kasuwanci to ba za a baka ba don kana bakin haifaffen nan wato african american sai a ba bature wannan bashin ya je ya jari ya komi amma kai kana baki ba za su baka ba in ma za su baka in suka ba bature kamar dala dubu ɗari je ka ja to kai kana baki in ka nema kuma harkar da za ka yi na business ya mafi na baturen to da wuya su baka dubu ashirin in ka yi sa'a su baka dubu ashirin amma ga wancan an bashi dubu ɗari banda wannan za ka ga ko gida za ka siya idan ga wani bature zai sai da gida gidan nan zai sai da shi akan dubu hamsin misali to kai kana baki ka zo siya da ya ga kai baki ne sai ce dubu ɗari yake so amma da wani bature zai zo ya kawo mishi dubu arba'in da biyar sai ya karba saboda baya so ma a kusance shi baya so ya makotaka da baki baya so wani baki ya amfana ya moru sannan ko a wajen anguwanninsu yadda za ka ga an zuba 'yan sanda ba su da yawa amma a anguwan bakake za ka ga an watsa su da yawa a takaice wannan amsan da zan iya baka kenan a babba haruna bajoga da masu sauraron ku huta lafiya To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Garba Suleiman madakin samunaka da sarkin malamai Sheikh Ibrahim Muhammad Guri da wanda ya haɗa mana sautin Haile Hailu da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kalamasi Yarwa ke cewa sai makon gobe. To madalla a gaida Ibrahim ka almasi garba. Yanzu kuma bari koma gefe Murtala ya gabatar da shirinsa na wasanni. Wasanni a takaice. hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta samar da karin wa'adin kammala wasannin neman gurbin gasannin kwallon kafa na cin kofin nahiyar afirka da kuma na duniya a shekara mai zuwa hukumar ta fifa din ta shata wa'adin watanni hudu na maris da agusta da satumba da oktoba da kuma nuwamban shekarar ta baɗi ga nahiyar ta afirka domin karasa wasannin na neman gurbi wanda ya bada adadin wasanni goma sha biyu da kowace ƙasa za ta iya bugawa idan har akwai yanayin tsaron lafiyar jama'a dama can kasashen na afirka suna bukatar ranakun buga wasanni goma sha biyu ne domin su kammala wasannin na neman gurbi inda suke bukatar wasanni hudu na neman gurbin gasar cin kofin nahiyar afirka da kuma wasanni takwas na gasar cin kofin duniya an ɗage fafata gasar cin kofin nahiyar afirka da aka tsara yi a shekara ta 2021 a kamaru zuwa watannin janairu da fabrairun shekara ta 2022 a yayin da kuma za a iya yin amfani da hutun watannin maris da yuni domin kammala wasannin neman gurbi Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Norwich City ta Ingila ta kasance ƙungiya ta farko da ta sami tabbacin faduwa daga gasar Premier bayan da West Ham ta ragargaza ta da ci hudu da nema a wasansu na gasar a yau Asabar. wannan ne karo na biyar da ake yin wajerar da kungiyar ta norwich daga babbar gasar ta premier inda za ta koma fafata gasar championship ta ingila a kakar wasanni mai zuwa kungiyar ta sha kashi a wasanni bakwai a jere na baya-bayan nan wanda ya kai ga ficewarta daga gasar a yayin da take da tazarar maki goma sha uku ƙasa da layin faduwa daga gasar tare da wasanni uku kacal da suka rage to sai dai a bangare daya kungiyar watford ta kara samun kwarin gwiwar tsallakewa domin ci gaba da fafata gasar ta premier bayan da ita kam ta yi waiwayin baya ta doke newcastle da ci biyu da daya Kungiyar kwallon kafar Tottenham ta Ingila ta yi wa dan wasan Chelsea William ta yin biyan sa albashin fam 250,000 a kowane mako idan ya amince zai koma kungiyar a lokacin kasuwar 'yan wasa ta bazara. rahotanni sun bayyana cewa dan wasan dan kasar brazil shine babban dan wasan da kocin kungiyar ta tottenham jose mourinho yake ba da fifikon gaske a zawarcinsa kuma a shirye kungiyar take ta biya kowane adadin kuɗi domin mallakar dan wasan william mai shekaru 31 zai karkare kwantaraginsa a chelsea ne a ƙarshen wannan bazarar haka kuma ya yi watsi da tayin tsawaita kwantaraginsa da wasu shekaru biyu a kungiyar saboda shi yana buƙatar kwantaragin ƙarin shekaru uku ne tauraruwar william na haskawa sosai a 'yan watannin na a chelsea inda yake ta zura mata kwallaye to amma dan wasan na duba yiwuwar sake haɗewa da tsohon mai gidansa jose mourinho a tottenham duk da yake mai horar da 'yan wasan chelsea frank lampard ya dage da cewa yana da yakinin william zai ci gaba da kasancewa a kungiyar to domin samun ƙarin labarun wasanni sai a ziyarci shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma shafinmu na twitter a voa hausa Murtala Faruk Sanyin na a Washington DC. Toma Dalla a gaishe ka. Yanzu kan sai ka bamu takaitattun labaran duniya. To a takaice ma'aikatar harkokin wajen Amurka a yau Asabar ta gargadi Amurkawa da su ƙara yin takatsantsan a China. sakamakon karuwar hatsarin kame su daga jami'an tsaro da kuma tsare su tare da hana su ficewa daga kasar a cikin wata sanarwar gargadi da ma'aikatar ta bayar ga amurkawa da ke china ta ce ana iya tsare 'yan amurka ba tare da ba su damar tuntubar ofishin jakadancin amurka ba ko bayyana musu laifin da ake tuhumar su 'yan sandan afirka ta kudu sun ce mutane biyar ne suka mutu a wani hari da aka kai a wata majami'a a yammacin johannesburg da safiyar yau asabar inda maharan suka yi garkuwa da wasu mutane amma daga baya suka sake su 'yan sandan kasar sun ce sun kama kimanin mutane 40 suka kuma kwace makamai 40 da suka hada da dogaye da gajerun bindigogi da ke da alaka da harin da aka kai a majami'ar a rikicin da ake tsammanin ya tashi ne sakamakon takaddama tsakanin bangarori biyu da ke fafutukar iko da majami'ar. ta masu sauraro baki daya ya sauwaka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku yi wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin murtala faruk sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin da kuma hailu haili da ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan daren baba yakubu makeri ne ke cewa a huta lafiya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin salamu alaikum